kakakin majalisar dokokin jihar borno honorable abdulkarim lawan ya ce yanzu hakan babu jami'in soja ko kuma wani jami'in tsaro ko da guda a karamar hukumarsa wato karamar hukumar guzamala da ke arewacin borno wanda hakan ya sa dukkanin mutanen da ke karamar hukumar ficewa zuwa sansanonin yan gudun hijira da ke wasu garuruwan da ke dama dama da kuma yanzu hakan suke cikin wani mawuyacin rayuwa an da kai wa karamar hukumar hari ne a shekarar hudu, inda aka kashe mutane da dama da jami'an tsaro da ma kona dukkanin gine-ginen gwamnati da ke garin wanda hakan ya sa mutanen ficewa daga garin baki daya har ba suka gudanar da zaɓe a shekarar 2015 a wasan sansunonin 'yan gudun hijira. Kakakin majalisar ya ce shugaban shugaban Muhammadu Buhari na Najeriya a shekarar 2015 babban hafsan sojan ƙasar Najeriya Lieutenant General Yusuf Tukur Buratai ya jagoranci wani runduna inda suka kwato garin na Guzan Malam daga hannun 'ya'yan kungiyar Boko Haram ɗin. har ma ya da gudunmawar tractor ga al'umman wannan gari. Kakakin majalisar Honorable Abdulkarim Lawan ya ci gaba da bayaninsa yana mai cewa. But after two or three months the Boko Haram came back again and attacked the local government. Ya ce bayan watanni biyu zuwa uku ne dai ayan kungiyar Boko Haram din suka sake kai wani hari zuwa karamar hukumar wanda hakan ya sa mutanen sake ficewa daga garin zuwa sansanonin yan gudun hijira da har ma aka sake gudanar da zaben shekarar 2019 a garin Manguno. We have over 185 settlements in Zamana local government. As I am talking to you now, there is no single person living in the entire territory. There is no single military or any other security agent agencies living in the entire territory now for the past two years. So I appealing to the federal government to restore normalcy. Ya ce muna da ƙananan garuruwa fiye da 185 a zakan da nake maka magana babu mutum ko da guda a ciki a duk faɗin ƙaramar hukumar Guzamalan babu jami'in soja ko kuma wani jami'in tsaro shekaru biyu kenan don haka ina kira ga gwamnatin tarayya da ta yi ƙoƙari ta maido da zaman lafiya a ƙaramar hukumar Guzamala. zakan ya kasance babu kowa ciki a cewar kakakin majalisar dokokin jihar borno ko a zakan wani irin hali ne irin waɗannan yan wurin hijira ke ciki suna na Sa'adu ali me suna wannan kam da muke ciki kam muna gareji to ya rayuwar ku take a wannan muna kam muna nan muna wahala muna kam amma Allah ka mana sauki kamar mu wani irin wahala na menene wahala muna sharwa ga mu da yaran mu hmm. ga mu da marayu hmm. ina da marayu a gaban ki kewa ina da marayu marayu na kuno ne a gaban ki marayu na ina da yan mata biyar mm. maza na gida na mun yi hijira yayi karya a kafa shine ya amin eh kamar abincin da ba samu ko menene eh abin shi ma wani bai da katin abin shi wani yana da shi kina da shi ni ban ni da shi gaske ba ki da shi ban ni da shi kike ce da waɗannan marayu marayu muna nan dai muna shan wahala mu nema har muna fista masara ma a cikin gareji an ce wani lokaci ma kukan turo yaran ku su yi bara eh. samu abin da za ku ci samu abin shi wata da gudun shi zaki dan da zaka ke bayyana irin halin da suke ciki har haɗe daga cikin sassanonin yan gudun hijira da ke cikin garin Maiduguri Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya